abu na shidda da gaskiya ba da suka halatta ga mai azumi ya halatta mai azumi ya kurkura bakin shi kamar kana da azumi sai ka ji bakinka ya bushe yawunka miyonka sun kahi ha kana son ka kurkura bakinka don bakinka ya saki ko kishirwa ta yi ma yawa makoshi ya bushe baki ya bushe sai ka so ka jika bakinka ya halatta ka ɗibi ruwa ka kurkura bakinka sai dai haramun ne ka haɗi an fahimta kuma kaga ai cikin arwalla kana kurkura baki baki ba cikin ciki yake ba. baki wajen ciki yake shi ya zama kurkura bakinka wannan gabar ana samun kuskure ko yanda suke tsammani wai kana azumi in ka zuwa arwalla ba kurkura sai ka mutum ya shashawa ruwa ga baki saboda bai wani dankar ruwa su shiga bakin shi a wannan wajibi ne kurkura baki da shaƙa ruwa ingantacciyar magana ne wajibi na cikin wannan shi yasa annabi yake cewa wa baligh filistin shaq illa da takuna sa'iba in dai kana walla in ka zo shakarwa ka shaka ka kai matuka amma ya ce sai dai kana mai azumi kada ka shaƙa ka kai matuka da haka idan mutum yana azumi yana iya shakarwa ko ya hace ko kuma ya kurkura bakin shi wannan duk bai da laifi sannan idan ka kurkura bakinka wannan matsala mu fahimce ta da kyau mutum ne yana arwalla sai ya kurkura baki ko ku yayi wanka ya kurkura baki ko ya ji bakin shi ya bushe ya kurkura baki ruwa ai za ka zubda su to in ka zubda ruwa shari'a ba ta ɗora ma ba kai ta tohi kai ta tohi sai bakin ka ya sake bushe gaba ne don kusa ko waɗanda shi yake musu wasu wasi a nan bayan mutum ya yi da wallah ga yana ta zub da miyo ya ta zub da miyo ya ta zub da miyo saboda me wai baya son ko da ɗabiri ko kuma ɗanyin ruwan ya haɗe shi la asuli kurkura baki a bari wanda yake sananne ka kurkura baki ka zub da ka tabbatar da cewa ruwan da ke cikin bakin ka zube abin da ya rage na ɗanyi da ke cikin ka wannan abu ne wanda ma'afuwun an abu ne wanda ana mutu afuwa a kai shi abu ne wanda ake mutu afuwa a kai shi kamar yadda da za ka zo wajen kurkurar baki a wajen arwalla ne ko saboda bakinka ya bushe sai wani abu ya kubce ya huce kaga ba da gangan bane to wannan shi ma bai kariye azuminka gini kan wancan hadisi wanda ya gabata na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda muka bayani wannan abu rashin da ke